Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita shida, ishirin da kuma ɗaya. A jamhuriyar Naija kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da kuma Dalol FM. Niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta Alfa Rediyo da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so a hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Laraba 17 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande tare da abokin aikina Hafiz Ado Babali. da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko ga kanin labarai. Jama'a salamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da shugaban Turkiyya da na Saudiya game da salwancewar hamshakin ɗan jaridar Amurka da ya salwance bayan shigar shi ofishin jakadancin Saudiya da ke Turkiyya. Firaministan Birtaniya za ta bayyana a gaban shugabannin kungiyar kasashen Turai kan maganar ficewar Birtaniya daga kungiyar. Kanada kuma ta zama ƙasa ta biyu a duk duniya da ta halatta zukar tabar ganyen wiwi a ƙasar ta baki ɗaya. Kanin labaran kenan. A cikin shirye-shiryen namu na yau, za ku ji matakin da majalisar dokokin jihar Kano ta ɗauka dangane da wasu bidiyo da ke yawo na zargin karɓar abun goro da gwamnan jihar Dr. Abdullahi Gwanduje ya yi. wannan mu muna yi ne don mu kare mutuncin jihar mu mu kare mutuncin al'ummar mu mu fitar da dukkan wani abu ce abu na gaskiya ake faruwa a daina batanci saboda irin wannan batancin an yi wa mai martaba sarkin Kano su kuwa na kasasu a Najeriya gani suke ana damawa ba tare da su ba duk dai da cewar wasu daga cikinsu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen neman abin kansu. burinmu shine kowa ya samu ilimi ya zama daidai da kowa yadda zai rayu in kin dubi gine-gine da ake a najeriya ba tanadi saboda na kaso ba daga bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke ɗauke da su bayan nan abdulaziz adali toro zai shigo da shirin shi na himma ba ta ga rago amma duk kamun nan sai a gyara zama don aji yadda duniyar ta wuni. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da manyan kusoshin gwamnatin Turkiyya ciki har da shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan. Jim kaɗan bayan ya gama ganawa da shugaban Saudi Arabia waɗanda suka tabbatar mishi da cewa nan ba da daɗewa ba za su nuna wa duniya cikakkiyar shaidar da za ta nuna abin da ya faru ga hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi wanda ya salwance bayan da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Santambul na turkiyya ɗin. Sai dai kuma Pompeo bai ba da wani bayanai ba dangane da abin da suka tattauna da shugaba Erdogan ko ministansa na harkokin waje wato Melbut kabushogul kafin ya baro ƙasar ta turkiyya Shi dai kashogi wanda ya yi suna saboda yadda yake yawan caccakar shugabannin Saudiya Arabia. wanda kuma ke yawan rubuta kasidu wa jaridar Washington Post ya salwance ne tun ranar biyu ga watan nan na Oktoba bayan ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin na Saudiya da ke Santambul. Hukumomin turkiyya sun yi imani da cewa jami'an Saudiya ne suka kashe Kashogi a cikin ofishin, amma gwamnatin Saudiya ta ce da ransa ya baro ofishin da kansa. A yau Laraba ne Firayim Ministan Burtaniya Theresa May za ta fuskanci shugabannin kasashen Turai inda za su yi ƙoƙarin warware takaddamar da ke tsakaninsu dangane da yunkurin Burtaniya na ficewa daga ƙungiyar kasashen Turai ta AU. An share watanni da yawa ana tattaunawa akan wannan al'amari kuma an cimma matsaya akan batutuwa da dama, amma har yanzu akwai wasu batutuwa da aka kasa warwarewa a ciki har da yadda za a tsaida kan iyakar Island ta Arewa da kuma kasar Island wacce ita, har yanzu tana cikin ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU. Bayan ta gama ganawa da su ne, shugabannin na AU za su keɓance waje wajen cin abincin dare inda za su yi nazari a kan matsayin da za su ɗauka. Wani kwamitin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kafa wanda ya zargi sojojin ƙasar Myanmar da kisan kiyashi a kan musulman 'yan ƙasar Rohingya a shekarar da ta gabata na shirin yi wa kwamitin tsaro na Majalisar Bayanai. Ƙasashe tara ne daga cikin mambobi goma sha biyar na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suka nemi a gana da shugaban kwamitin a cikin buƙatar da suka mika shekaran jiya talata sai dai kuma jakadan Myanmar a Majalisar Ɗinkin Duniya ambasada Hau Do Swan ya nuna adawa da taron a wata wasiƙa da ya aika ranar talata inda ya ce ba wani abin da taron zai tsinana A wani rahoto da aka fitar a watan Agusta ya nuna cewa kwamitin bincike ya ce ya gano hujjoji da suka nuna yadda sojojin Myanmar suka gudanar da kisan kare dangi a kan musulmai Rohingya. A yau Laraba ne aka buɗe wani sabon shafi a ƙasar kanada inda ƙasar ta zama ƙasa ta biyu da ta amince da sai da tabar wiwi. Ko da yake bisa doka an amince da tabar wiwi tun shekarar 2001 kasar kanada za ta bi sahun Uruguay a matsayin ƙasa ta biyu da jama'a za su iya sayan tabar a shaguna. An buɗe shagon sai da tabar wiwi na farko da asubahin yau Laraba a Newfoundland, lardin da ke gabashin ƙasar. Duka lardina goma sha uku za su fitar da ƙa'idojinsu na sai da tabar wiwi, wasu za su amince a sayar a shaguna masu zaman kansu, yayin da wasu kuma sai ta hanyar shugaban da ke da mallakin gwamnati. Wani minista a kasar India ya yi murabus ba shiri a sanadin zargin da wasu mata goma sha biyar suka mishi na cewa ya gallaza musu ta hanyar neman yin lalata da su a lokacin suke aiki da shi a wata kafar watsa labarai lokacin yana matsayin edita sai dai kuma MJ Akbar wanda shine karamin ministan harkokin wajen India ya musanta zargin kuma ya ce zai kalubalanci masu zargin har ma ya shigar da kara a kotu. yana karar Priya Ramani mace ta farko da ta soma yin mishi zargin wanda kuma bayan nata zargin ne wasu mata sha hudu suka bullo suka ce su ma suna zargin akbar da irin wannan laifin na matsa musu lamba don ya yi jima'i da su. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. To a ɓangaren rahotanni kuma ana dai iya cewa kakar siyasa ta kunno kai a Najeriya wanda ma wasu suke ganin ana iya cewa kallo ya koma sama. Wai giwa uh, shaho ya ɗauke giwa. Tun a farkon wannan watan a farkon wannan satin ake ta yada wani bidiyo da ke bayyana zargin da ake ma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Ganduje yana karɓar abin goro. wanda hakan ya sa majalisar dokokin jihar suka ɗauki wani mataki wanda suka naɗa kwamiti don ya binciki gaskiyar lamarin. Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Honorable Labaran Abdul Madari wanda yake ɗan majalisa da ya gabatar da wannan ƙudurin a gaban majalisa ga abin da yake cewa. akan kundin tsarin mulkin Najeriya da muke tafiya kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa idan inda aka yi wani ba ya kamata a zo a fito da abubuwa inda al'ummar da muke wakilta su tabbatar cewa a abin nan gaskiya ne kuma ba gaskiya bane saboda abubuwan zamani da ake ciki na yanda ake iya hada hoto da waye amma aka fito da gaskiyar magana duk duniya ta san cewa abu kaza gaskiya ne kuma hurumin majalisar dokokin jihar Kano to gashi ka gabatar da wancan kuduri kuma har an ma kafa kwamiti an bashi wa'adi hususan ya ake so ya gudanar da binciken an ba shi dama da shi gidan jarida da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya ba da tabbacin cewa da kuma masanan da suke kula da yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sannan kuma ya kawo majalisa sannan ita kuma majalisa ta gami ya kamata ke nan kamar zai kai ga amfani da wato masana kenan ko ya dau hayar su a da mun a dokan ma zama majalisa akwai wannan duk abin da ya shafi majalisa ta ta ba da dama za ka iya neman wanda suke masanan wannan abin zo su tabbatar nan kuma a tadda abin da yake na gaskiya wasu suna ganin ma kaman kun yi ɗau wannan mataki ne kawai dan dai a san kuna nan tunda galibi idan aka yi irin wannan sai a ji abin kaman kumfa ya lafa daga baya tunda nake dan majalisa daga shekara ta 2007 zuwa yanzu na tabbatar akwai abubuwan da yawa da mun bincika kuma mun tabbatar mun fitar da na gaskiya mun fitar da na ƙarya kuma majalisa ta ɗauki matakin da ya kamata ta ɗauka galibin mutane idan aka kafa irin wannan kwamiti a baya kun yi inda aka ma binciki shi shugaban majalisa da al'amari mai kama da wannan amma da kwatsam bayan wani lokaci lokaci sai aka ce ma kun fito kun wanke shi ba ka ganin kamar tarihi zai iya maimaita kansa a to inda baka samu mutum da laifi ba ba laifi bane ka lokaci wani baka da laifi idan kuma mutum ka same da laifi dole ka fito ka ga duniya bai laifi shugaban majalisar dokokin jihar Kano an same shi bai da laifi an karanta rahoto kuma duk duniya kowa ta sani akwai rahotannin da ke ma cewa ta fa an daga waje an zo za a yi amfani da ku ne don ku ta da kura wannan mu muna yi ne don mu kare mutuncin jihar mu mu kare mutuncin al'ummar mu mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya ake faruwa a daina batanci saboda irin wannan batancin an yi wa mai mataba sarkin Kano an yi wa gwamnan Adamawa an yi wa shugaban jam'iyya na yanzu an yi wa gasu nan mutane da yawa kuma daga za ga da'awun ba gaskiya bane wasu na ganin ma fa me yasa za a ba wannan kwamiti har wata guda abin da gashi nan kuru-kuru yana yawo a wayoyin mutane abin da watakila bi fa a yan kwanaki a ce an gama ba anya ba kokari kuke ku kawar da hankulan jama'a ba ai shi ba da aiki aikin aka ce an bayar a kwamitance akwai aikin da ce an baka wata biyu ma an ka gama cikin awa 24 aka yi da majalisar dokoki ka to aikin da kuka bani kuka ce kun ba rana ga zuwa lokaci kaza na gama aikin nan sai a shigo da shi kuma zauna majalisa sai a karanta shi kuma sannan majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta kenan kwamiti zai gaito da dan kwangila da gwamna da ma wancan eh, gidan jarida da eh, ya wallafa labari insha Allah duk wannan kwamiti zai bincika duk wanda bincike ka biyo ta kansa ina tabbatar maka majalisa za ta bincike kuma za ta tabbatar cewa abin da ya dinnan gaskiya ne ko ƙarya ne kenan gwamna zai gurfana a gaban kwamiti gwamna zai iya gurfana shi ma a gaban kwamiti inda abu mu ciki ya biyo ta kanshi idan aka samu rahoto kuma watakila gwamna yana da hannu na laifi me mataki na gaba wani ka jira ka ga abin da rahoto suka gwamnati suka kawo rahoto kuma ka ga menene dokar eh, constitution ya ce akan abin da majalisa ta yi wanda tabbaci za ka ba yan kano cewa lalle daga baya ba za ku zo ku ce kun wanke gwamnan kano ba kamar yadda kuka wanke shugaban ku a baya a'a ai ba mu za mu ce mun wanke ba idan abin da aka zo bincike aka tarar ya wanke gwamna dole ka fito ka ce ka wanke gwamna idan kuma a bincike zo tabbatar gwamna yana da laifi dole ka ga duniya cewa gwamna yana da laifi na kan mu jira mu ga abin da kwamitin nan zai kawo wannan rahoto. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To madalla a nakasassu a Najeriya na ganin cewar ire-iren matakan da gwamnati ke ɗauka don ganin an inganta rayuwarsu a ƙasar bai taka kara karya ba. Hakan ya sa wakilin sashen Hausa na murar Amurka Hauwa Umar ta haɗa mana rahoto dangane da irin halin da nakasassu ke ciki a ƙasar. Da alamu nakasassu sun yi kuro domin dogaro da kai ta hanyar kaucewa bara a kan tituna. Baya ga waɗanda kan shiga makaranta su yi karatu har matakin digiri wasu kan koya sana'ar hannu. Ibrahim Ahmad Makaho ne mai idanu wanda kan saka abubuwa masu ban mamaki. Ibrahim na zaune ne a Abuja kuma a baya can ya yi bara amma yanzu yakan samu kuɗin shiga ta hanyar saka abin sa fulawa da sauran kayan adon gida. Yanda aka yi na koya akwai wanda ya koya mun shi ma din baya gani ni ma kuma na koya har na samu nake yi bayan wanda ya koya min kuma har na kirkiri na kaina ni ma nake yin shi kamar da me da mini ya koya maka kuma me ka kirkira da kanka Fulawa bas din ya koya mun amma me sis kwana ne yana da kwana guda shida ni kuma wanda na koya yana kwana hudu ne to sai kuma abin sa tishu din nan da kuma jaka din to duka dai na yi su ne da kaina ba na koya ba ne kwalliya tana biyan kuɗin sabulu da wannan sana'a eh gaskiya da ita ne nake ci nake sha gaskiya har ma da hali in samu ni ma dan taimaki wani kana da iyali eh ina da iyali ina da mata ɗaya da kuma yara biyu yaran ka suna zuwa makaranta a yaran ƙanana ne gaskiya ɗayan ma bai yi shekara biyu ba ba su fara zuwa makaranta ba amma dai da wannan sana'an ne dai nake samun abin da ake sai dan sai musu kaya haka da kuma abubuwan da kayan abinci haka duka kwanakin baya masu fama da nakasa daga sassan najeriya daban-daban sun yi gangami a abuja don jan hankalin gwamnati da ta rika kulawa da tallafa musu da kuma samun sanya hannu kan kudurin dokar inganta rayuwar nakasassu da ta dade wajen majalisar dokokin najeriya umar aligoro wanda kansila ne a jihar gombe kuma gurgu ne na kan gaba ciki. cikin masu gangamin. Burinmu shine kowa ya samu ilimi ya zama daidai da kowa yanda zai rayu. In kin dubi gine-gine da ake a Najeriya ba tanadi saboda nakasassu ba. Gwamnati tun daga tun da aka dawo demokradiyya har yau an kasa sanin bil na nakasassu a Najeriya. Duk wannan cin hanci ne. In an zo ɗauka aiki ba kula da masu nakasa. To ya haɗu shine ja mana matsala da muke magana cin hanci. Muna kira ga gwamnati a yaki da mutanen da suke satan kuɗin jama'a. To akwai wani abu da kuke so gwamnati ta yi ma nakasassu? Ai tsari da abin da muke so gwamnati ta sanin bil mu. Muna kira ga shugaban kasar najeriya jara muhammadu buhari ya gane mun zauna da shi a nasara state mun ce a sanin bil na nakasassu ya ce zai sanin bil har yau ba sanin bil na bil na shi ya kumshi ilimin mu da komai mu duk abun da ya shafi rayuwar nakasasu a najeriya shi ya shafa Rahoton da dandalin Wikipedia ya wallafa ya bayyana cewa akwai mutum miliyan 25 da ke da nakasa a Najeriya, cikinsu kuma miliyan 3,600 na da nakasa mai tsanani. Sai dai nakasassun sun ki amincewa da wannan ƙididdigar suna masu cewa yawansu ya kai miliyan 29. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kuɗi a kashe a kashe su ta hanya mai kyau. a kashe su ta hanya mai kyau. To a gaida Hauwa Umar. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Fankan-fankan dai ba shine kilishi ba. Sauran jam'iyyoyin siyasa a Najeriya na ganin cewar lokaci ya yi da za su maye gurbin manyan jam'iyyu da suke ganin cewar ba su taɓaka wani abin ku zo mu gani ba, kamar su jam'iyyar APC da PDP. Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wasu jam'iyyu da ke ganin cewar a daina kiran su ƙananan jam'iyyu. Yeah! wasu magoya bayan ɗaya daga cikin ƙananan jam'iyyu kenan a yola yayin wani gangamin siyasa kuma wannan mako na zuwa ne yana jam'iyyu ke kammala fidda sunayen 'yan takara da za su tsaya musu zaɓe to ya koshin 'yan najeriya sun fara gajiya nema da manyan jam'iyyu irin su apc da ke mulki da kuma jam'iyyar pdp wanda a baya ta shafe kusan shekaru goma sha shida kan karaga honorable emmanuel bello tsohon dan jam'iyyar apc ne kafin daga bisani ya sauya sheka zuwa sdp da ke da alaman doki wanda yanzu ko shine dan ta na kujerar gwamna a jihar adamawa ya ce a yanzu cancanta ake bi ba jam'iyya ba maganan kananan jam'iyyu ka san kamar yadda na ce maka kowace irin siyasa lokal take saboda haka kowane akwai wanda za a bata mishi raya apc ya koma wata jam'iyya yanzu mutum ake yi ba jam'iyya ba saboda haka 'yan najeriya sun yi wayo ba za su yi jam'iyya ba kamar yadda aka saba yi ba za a yi tsak ba za a yi mutum ne to saboda haka za ka yi mamaki ka ga jam'iyyu daban-daban sun ci zaɓe ina batun kan cewa kunkula ko kuma auren zobe tsakanin kaya da gwamnan jiha na jam'iyyar apc bindo kanta ta yi kamara masa gaskiya ya mara min dai gwamnan apc sai dai ya bara min amma ba ni in mara masa ba yarjejeniya ni ban sani ba ban san lokacin da aka yi wannan yarjejeniya ba amma da halamun zai mara mun baya shi ma dan siyasan alhaji umar bello jada da ake walakabi da calculate wani dan tsawon pdp da apc ne da yanzu ma ya kawo ta sabon jam'iyya ta amp wato alliance national party kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar ya ce a yanzu ba wata karama ko kuma babban jam'iyya a Najeriya. Ni dai ban san me kake nufi da karamin jam'iyya ba. As far as we mu ban san me karamin jam'iyya ba. Mun jam'iyya duka jam'iyya ce babu babba babu karami duka certificate namu na yana iri ɗaya ne. Kuma takarancin da muke yi ba wai akwai wani jam'iyya na tsaye da dan takaran goma wuri ɗaya bane. Su ma mutum ɗaya ne za su tsayar goni su a kowane matsaya. Mu ma haka ne. so babu wani magana kankanci a jam'iyya jam'iyyu duka daidai ne bambanci din kawai a 'yan takara ne na farko tukuna darajar dan takara shine zai sa jam'iyyar ka ta yi tasiri ko ta kasa yin tasiri na daya na biyu a manufofin da za ku yada kan jam'iyyar ku da anniyoyin ku da za ku sayar wa mutane da yadda kuma kuka bi da tsarin sanin neman kamar yadda muka shirya mu za mu bi gida-gida ne zaure-zaure za mu samu mutane a kofar gidajensu muna magana da su Akwai lokaci wata biyar akwai inov lokaci. to ya koya manyan jam'iyyu da ke mulki ke ma kallon tashin goron zabe da sabbin jam'iyyu ke yi a yanzu ahmad lawal shine ko sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc da ke mulki a jihar adamawa ya ce ko ba komi waɗannan jam'iyyu ba su yi balagan da za su ba su tsoro ba ban yi tsammani a ah, ko wata jam'iyya a cikin jam'iyyu masu tasa wannan za su kwatanta kansu da musamman babban jam'iyya na apc da kuma a ah, ah, jam'iyya na adawa na pdp ba saboda kasu duk lokacin da aka yi sabon jam'iyya dole su ta a shekarar dama ko ta dama kafin ta tallaka ta kanta har jama'a su santa don haka na ganin duk yanayin da muka samu kanmu a cikin musamman mu jam'iyya da muke mulki na apc bayan tsamma ko ta zaɓon jam'iyyar ta zo ta buge mu wajen kaunu suna ko kuma wajen karbuwa wajen jama'a ba don haka mu mun sani duk abin da ke faruwa na yanzu na ɗan lokaci kaɗan ne kafin nan mu gane kanmu fidda kanmu daga wannan kangi da muka samu kanmu a ciki kuma siyasa aka ta gara don kowace siyasa tana zuwa da yanayin dambar wanda za a cikin ta kafin nan a je zaben general election kenan amma don haka na tabbatar maka da cewa duk abin da muka samu kanmu a ciki ba zai kawo mana cikas wajen zaben 2019 ba da ikon Allah koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa za ta kai tsakanin manyan jam'i da kuma waɗanda ma ke tasowa a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Profesa Usman Manzo dan asalin kasar Nijar mazaunin kasar Brunei da ke yankin Asiya. Ke yanzu kana cewa cikin ɗaliban da kai yayi a kowa waɗanda yanzu su hara hasu karantar da su a cikin jami'o'i na duniya. Eh kwarai kwarai akwai ɗaliban da na yayi yanzu su ma sun fara koyarwa a cikin jami'o'i na kasashen duniya daban-daban kuma har yanzu muna contact da su suna kira ana gaisawa ana zumunci. Daga nan sai na garzaya cikin watan januwari na wannan shekarar a watan januwari na wannan shekara farkon januwari 29 da shi sai na yi hijira ko na taso daga malaysia na bar wannan makaranta da nake koyarwa na dawo wata university a nan kasar burnai burnai dar ita burnai dar salam kasa ce masarauta kuma mutanen da suke kasar ba su da yawa 'yan kasa 'yan kasa dukansu dubu mutum dubu ɗari hudu ne da 'yan kai baki kuma dubu ɗari biyu da hamsin kuma kasar tana da arzikin man fetur tana da iskar gas da sauran kamun kifi da sauran abubuwa kuma suna ɗaukan ƙwararru da ƙasashe daban-daban don yawanci professional da suke ɗauka ƙwararru dukkan da ƙasashen duniya suke kawo akwai 'yan afirka akwai 'yan asiya akwai 'yan turai akwai 'yan amurka duka baki ɗaya haka muke tare da su ƙwararrun su duk wanda suke musu aiki baki ne saboda haɓaka ci gaban ƙasa kuma sun san kimar ilimi sun san kimar masu ilimi yanzu da na zo sai na shiga wata university ana kiran ta university sultan sharif al-islamiyya sultan sharif islamic university ita ma tana da ɗalibai 'yan ƙasashe daban-daban na duniya akwai 'yan afirka kudancin afirka gabacin afirka yammacin afirka tsakiyar afirka da arewacin afirka dukkan suna da ɗalibai da suka zo daga wannan kasashe kuma haka malamansu akwai 'yan afirka akwai 'yan asiya akwai 'yan amerika akwai 'yan latin amerika akwai 'yan turai dukkan gabaki hmm. ɗaya haka muke to ya rayuwa take can kana ganin mutanen mu hausawa wanda su ma sun je can hijira sun je can su nemi sauyin rayuwa to shi kasar burnai. ba a zuwa neman aiki irin da ake zuwa ko yawon kwadago kasashe ƙasa ce wanda tana da tsari duk wanda ka ga ya zo sai kafin zuwansa tun daga can an ya nemi aiki an ya samu za su ba shi biza sai ya zo don haka muna da akwai hausawa 'yan najeriya wajen malami mutum goma wanda na sani akwai wanda sun zo daga najeriya 'yan najeriya ne akwai wanda 'yan najeriya mazamna london suna da zaman takardun zaman birtaniya sun zo akwai kuma 'yan najeriya wanda suke malaysia suna koyarwa su ma sun dawo nan haka muke tare da su hausawa yawanci 'yan najeriya ne amma 'yan sauran kasashe duk wanda ake tare yawanci ba sa jin hausa sai dai kaɗan kaɗan abin da ba a rasa ba to yanzu cikin ɗaliban da kake karantar dawa kama akwai 'yan mm. nijar da najeriya ciki da chadi ko hausa a cikin ɗaliban da ke koyarwa yawanci babu ma 'yan afirka ga baki ɗaya yanzu wanda nake koyarwa 'yan ƙasar burnai ne da kuma 'yan ƙasar Indonesia wanda suke karatu da 'yan ƙasar Malaysia wanda suke karatu a university da 'yan ƙasar Thailand da 'yan ƙasar Singapore da 'yan ƙasar Sin su ne yawancin wanda suke bangaren da nake koyarwa. Yanzu kamar akwai ɗalibai wanda su suna a Niger, Chadi, Kamaru kuma suna buƙatar su zo nan su yi karatu ƙarƙashinka. ya kamata me ya kamata su yi to shi yawanci su kasar suna da tsari da suke duk shekara suna ɗaukar international ɗalibai na ƙasashe daban-daban suna ba su scholarship suna zawa sai karatu kyauta amma an za su yi talla ɗaukan ɗalibai suna yin ta ne ta hanyar yanar gizo-gizo duk wanda yake neman admission sai ya bi ta hanyar yanar gizo-gizo ya rubuta sunan ƙasar da kuma makarantu da suke kasar da hanyar da ake samun admission ta hanyar dukkan gabaki ɗaya abin da suke ta hanyar yanar gizo ce don haka suna ɗaukan ɗalibai da dama yanzu ma inda nake akwai ɗalibi international ɗan tanzania ne yana nan shi ma yana karatu a fannin islamic banking suna nan da dama kash profesa usman manzo lokaci ya ɗaga muna hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da muna wannan bayani Masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Profesa Usman Manzo na ƙasar Nijar wanda ke zaune a birnin Seribigwan da ke ƙasar Brunei. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To a gaida Abdulaziz Adili Toro, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko muna ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Hussaini Abba Dambam na jihar Bauchi. Asalam VOA Hausa. Ba shakka an kaddamar da wani gini domin tunawa da Thomas Sankar, tsohon shugaban kasar Burkina Faso. Hakan ya nuna mana mahimmancin aikata hali mai kyau tare da yin gaskiya da adalcin a matsayinka na shugaba. Da fatan hakan zai zama abin koyi ga sauran shugabanninmu na Afirka. Sai kuma saƙonmu daga Yusuf M Ramadan daga jihar Gombe, Nigeria. Assalamu alaikum muryar Amurka VOA. Yau take ranar yaƙi da talauci ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Amma sai dai kash mafi yawan 'yan Najeriya talauci ya musu ɗaurin huhun goro. Ba san da wannan ranan ba. A saboda haka ya kamata a yi amfani da wannan ranan domin yaƙi da talauci a cikin zahiri. Allah ya kyauta. Ga kuma wata saƙo daga asma'u matar bashir kinsala daga jihar kebbi inda take cewa salam sashen hausa na murya amurka don allah ku gaya hukumar da ke kara haƙƙin 'yan jaridu ta duniya cewa ya kamata ta ɗauki mataki mai tsanani ga duk wanda aka samu da hannunsa wajen kashe jamal kashogi na jaridan nan na ƙasar saudiya sai kuma tsako daga hassan dogon faci batsari inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Fatan alheri gare ku. Na shigo wannan fili na mai albarka domin yau ce ranar kawar da talauci ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware mana. Fatan shugabanninmu na Afirka za su mai da hankali wajen kawar da talauci da fatara da ke damun wasu ƙasashen Afirka. Da fatan Allah ya kawo mana sauƙin wannan matsalan. To a gaida Hadiza Kyari da saƙonnin masu sa'aiko muna. Kafin mu kammala shirin namu sai kuma labarai amma a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da manyan kusoshin gwamnatin Turkiyya ciki har da shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan jim kaɗan bayan ya gama ganawa da shugaban saudi arabia waɗanda suka tabbatar mishi da cewa nan ba da daɗewa ba za su nuna wa duniya cikakkiyar shaidar da za ta nuna abin da ya faru ga hamshakin ɗan jaridan nan na amurka jamal khashoggi wanda ya salwance bayan da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin saudiyyar da ke birnin santambul na turkiya ɗin. A yau Laraba ne Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta fuskanci shugabannin kasashen Turai inda za su yi ƙoƙarin warware takaddamar da ke tsakaninsu dangane da yunkurin Burtaniya na ficewa daga ƙungiyar kasashen Turai ta EU. Masu sauraro iyakan abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A yau za mu so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da muhimmancin tazarar iyali ko kuma abin da ake kira tsarin iyali. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Hafiz Ado Babale da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta haɗa mana shirin kuma ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Mr. Skip. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya. sai kuma a saurari shirin yau da gobe.